sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare na yau Litinin 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon kwamandan rundunar aiki da cikawa dcp abba kyari ya kai kara a babban kotun tarayya da ke abuja inda ya nemi a bashi beli kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar apc a karkashin jagorancin gwamnan jihar yobe mai malabu ya daga taron jam'iyyar na ƙasa wanda aka shirya yi a ranar 26 ga wannan wata hukumar amurka da ke tallafa tallafawa kasashe masu tasowa ta usaid ta tallafa ma wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar niger da ta horar da 'yan jarida da fararen hula akan yadda ake tafiyar da kudade a kasar bayan haka gwamnatin kasar ghana kuma ta fara daukar kwararren matakai inganta sha'anin tsafta ta hanyar gina ba haya a cikin kowane gida akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin idan har Rasha bata dauki matakin soja ba akan Ukraine a cewar wata sanarwar fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Saki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawar ta diflomasiyya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai farmaki a Ukraine. inda jami'ai suka tabbatar da cewa amurka da kasashe abokan hulɗarta na turai suna a shirye su sanya wa rasha takunkumi yayin da suke mai da hankali akan kokarin warware rikicin cikin lamana saki ta ce a shirye amurka take ta bi hanyar diflomasiyya don ganin an samu maslaha haka kuma a shirye kasar take ta ɗauki matakai masu tsauri muddin rashar ta gwammace ta bi hanyar yaƙi kuma a yanzu da alama rashar na ci gaba da shirye-shiryen kai gagarumin farmaki a kan ukraine nan ba da dadewa ba mai magana da yawon kremlin dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai ranar talata da ta gabata cewa har yanzu babu wani kwakwaran shiri akan ganawar biden da putin kuma irin wannan zaman zai faru ne idan shugabannin suka ga cewa abu ne mai yiwuwa. Firimiyan jihar New South Wales a ƙasar Australia Dominic Perrottet ya faɗa a yau litinin cewa ƙasar za ta bi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta buɗe iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan covid-19 da aka sanya kusan shekaru biyu a jiya lahadi ƙasar isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon bude ido da ba su yi rigakafin cutar ba su shiga ƙasar daga ɗaya ga watan maris duk da haka za a buƙaci matafiyan su yi gwaje-gwajen covid guda biyu ɗaya kafin su bar ƙasar da suka fito daga nan kuma bayan sun iso ƙasar ta isra'ila annobar covid-19 ta shafi lafiya da kuma rayuwar jami'an lafiya a faɗin duniya. hukumar lafiya ta duniya ta who da kuma kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa yanzu sun wallafa wasu ka'idoji kan yadda za a aiwatar da shirye-shiryen kare lafiyar jami'an lafiya a yau litinin cibiyar samar da bayanan coronavirus ta johns hopkins ta faɗi cewa ta samu adadin mutum miliyan 424 da suka kamu da covid-19 a faɗin duniya kuma kusan mutum miliyan 6 suka mutu sanadiyar cutar. cibiyar ta kuma ce an ba da rigakafin covid-19 fiye da biliyan goma a halin da ake ciki sarauniyar ingila elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da covid-19 kuma tana fuskantar alamomin cutar marasa zafi amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyuka masu sauki a wannan makon a cewar fadar buckingham a jiya lahadi fadar ta kara da cewa za a ci gaba da jinyarta kuma za ta kiyaye duk matakan da aka sanya. Charles Dan shekaru 73 yariman masarautar mai jiran gado a farkon watan nan ya fita daga wani taro bayan da ya kamu da cutar coronavirus karo na biyu. Wata majiya daga fadar ta ce ya gana da sarauniyar 'yan kwanaki kafin nan. Lafiyar sarauniyar wacce ta fi daɗewa a kan karagar mulki a fadin duniya wani batu ne da ya ja hankali sosai tun bayan da aka kwantar da ita a asibiti a watan Oktoban bara saboda wata rashin lafiya da ba a bayyana ba. kuma likitocinta sun ba ta shawarar ta huta. Wani jirgin saman yakin Iran ya fada a yau Litinin a wata unguwa a arewa Masu gabashin birnin Tabriz inda mutane uku suka mutu ciki har da ma'aikatan cikin jirgin guda biyu a cewar gidan talabijin ɗan ƙasar. Shugaban ƙungiyar agajin Red Crescent ta ƙasar ya ce jirgin ya faɗi ne akan wata makaranta kuma cikin waɗanda suka mutu har da wani mazaunin unguwar. wani jami'i a yankin muhammad bagir hanover ya faɗawa gidan talabijin ɗin cewa dama a rufe makarantar take a lokacin da jirgin ya faɗo saboda annobar covid-19 ya kuma ce jirgin na yaƙi ne mai lamba f5 sannan kuma ya faɗo ne da misalin karfe tara na safe agogon gmt a tsakiyar unguwar tabris da ke manajam a yanzu haka dai ana kan gudanar da bincike Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a jiya Lahadi ya sanar da buƙatar gaggawa ta samar da tallafin kuɗi don taimakawa dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan a watan Janairu da Fabrairu. Yana mai cewa tallafin zai ba 'ya'ya mata da maza da ke tsakanin shekarun zuwa makaranta damar ci gaba da samun ilimi. wani shirin ba da tallafin kuɗi na tarayyar turai da ke samar da kwatankwacin dala amurka ɗari a wata ga kowane malami zai tallafa wa kiyasin malamai maza da mata dubu ɗari da da hudu a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba tsawon wata shida a wata sanarwa unicef ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun ɗauki wannan matakin ne bisa la'akari da muhimmiyar rawar da malaman ke takawa ta ɓangaren ilimi a afghanistan inda ake da kimanin ɗalibai miliyan takwas da dubu ɗari takwas da ke makarantun gwamnati muhammad ayoya wakilin ƙasar a unicef ya ce biyo bayan rashin tabbas da wahala da malamai da yawa suka fuskanta tsawon watanni unicef na farin cikin tsawaita tallafin gaggawar ga malaman makarantun gwamnati a afghanistan da suka himmatu wajen ci gaba da koyar da yara Toma a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon kwamandan rundunar aiki da cikawa ta IRT DCP Abba Kyari ya kai kara a babban kotun tarayya da ke Abuja inda ya nemi a bashi beli biyo bayan kama shi da hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ta NDLEA ta yi Ga dai Hassan kai na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin Abuja. Abba Kyarin wanda ya bayyana hakan cikin wata takardar koke da ya gabatar a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Abuja. Ya nemi kotun da ta bayar shi beli. Barista Hamza Nuhu Dantani na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da ke kare DCP Abba Kyari. an shigar da kara rike shi da aka yi ba tare da an yi la'akari da hakkin shi na dan adam ba an rike shi tun sha biyu ga watan kuma yanzu yau san ashirin da ɗaya kaga a ka'idan doka bai kamata a ce a rike mutum sama da awa ashirin da hudu ba ba yanzu ba ma awa ashirin da hudu ba ne ana maganan kwanaki sama da kwana kusan kwana goma sha ɗaya yanzu an daga karan zuwa ashirin da hudu to ana so ita kotu ta bada umarnin a gaggauta sake shi saboda saboda a duba yanayin lafiyarsa a gaggauta rubuta sakin shi abba kyari. A kuma wata makamancin irin wannan kara ɗazun nan wasu gungun masu fafutuka a Najeriya sun shigar da wata kara ta daban a gaban babbar kotun Abuja inda su ma suke nama a bada belin na DCP Abba Kyari. Garis Gololo na ɗaya daga cikin waɗanda suka shigar da wannan kara. Da abin da sa muka shigar da wannan ƙara ɗin mun ga shi yaro ɗin kamar shi ne hero mu a polis ma gaba saboda barayi nawa ya kama. Trafficking ɗin nan ko mene na wancan hopik ne ba tabbatar da shi. Saboda haka bincike za a tsaya a tabbatar cewar wannan abun haka ne amma kawai daga zuwa an kama yaro an tsare shi ba binciken ba yi ba ba tabbatar da binciken ba da mu mun je kotu a ba shi beli Malam Nasir Zaharaddin da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na bibiyar wannan magana. Beli a irin wannan matsayin da ake ciki yana da haɗari. Ko da yake a kan shi kes irin na abba kiyari. babu wani hadari domin mai domin akwai wata tuhuma da ake masa a amurka kuma ko da an ce an belinsa zai gudu ba shi da gurin da zai iya buya saboda wannan tuhuma da take kansa tabbatar da cewa an ɗauki hukunci a kansa cikin gaggawa an kai shi an gurfanar da su a gaban kotu ana cikin binciken nan idan aka ce za a sako shi to watakila binciken zai samu tasgaro tuni kuma wannan batu ke ci gaba da jan hankalin lauyoyi a sassa daban-daban na najeriya babban lauyan tsarin mulki barista yakubu sale bawa shine shugaban kungiyar lauyoyi na jihar filato a magana beli da abba kyare yake nema gaskiyar ita ce yana da wannan damar da kundin tsarin mulki ya bashi na cewa ya nemi beli a yanzu duk wannan tuhumar da ake masa duka doka ta ce har yanzu ba a ce shi ya aikata laifin ba he is presumed innocent until contrary is proved. Beli dama ce da kundin tsarin mulki ya bashi wannan haƙƙin shi ne kuma ya tabbata ya nemi beli ba laifi ba ne bai da lafiya. Eh, on medical grounds bai da lafiya zai yi kyau kuma a duba alkali a yi masa adalcin cewa a bashi beli shine muke magana the essence of bail is for the accused person to attend his trial. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Tumadar madalla a gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoton. Kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar APC a karkashin jagorancin gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ya ɗaga taron jam'iyyar na ƙasa wanda aka shirya yi a ranar 26 ga wannan watan. Wannan ya biyo bayan wata takardar sanarwar hakan da kwamitin ya aika zuwa ga hukumar zaɓe ta ƙasa. To ko menene hujjar yin haka? wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani kwamitin ya sanar a takarda da ke dauke da sa hannun shugaban kwamiti kuma gwamnan jihar yobe mai mala boni da kuma sakataren kwamiti james akwan odo edehe cewa za a gudanar da taron shiyoyi ranar 26 ga watan maris na bana a maimakon taron kasa kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ya tanada farfesa almustafa usuji shine daraktan tsare-tsare na jam'iyyar apc ya ba da hujjoji kamar haka ita jam'iyya kullum tana duba abin da ya dace da abin da ya dace da doka ko da ita hukumar zaɓe ta ƙasa kina ganin akwai lokutan da za ta sa zaɓenta za ta ce za a yi zaɓe lokaci kaza ta duba ta ga cewa kuma akwai wani akasi da aka samu ta canza wannan lokacin so haka ita ma jam'iyya take dubawa kamar ita wa jam'iyya wato wacce ake kira national working committee an ambace ta a ah, daftari na goma sha biyu a karamin sashi na hudu sannan su shugabannin yanki an ambace su a daftari na goma sha biyu a karamin sashi na shida to kin gani akwai wanda zai iya fitowa ya nuna cewa bai amince ba da zaben su a rukuni ɗaya ko ku a bai ɗaya. A nashi nazarin sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita ya ce ba karfa karfa za a yi wa mutane ba wannan mataki shine mafi a'ala domin za a ba al'umma dama na zaben shugabannin su. Mu ne muka asasa wannan abun kuma in ba mu tashi muka yi gyara ba muka yi gyara na fisi sabilillahi to wallahi akwai matsala. To ina mafita yanzu? Ai shine na ce miki mafita shine kowa ya aje wannan magana kwaɗayin mulkin da son yadda za yi shi ne abin nan mu maida mu mutane abinsu mu ga yadda za mu jawo su mu dawo da su cikin wannan domin daga lokacin da buhari ya karbi mulki a kasar nan a 2015 talaka ya gane cewa in ya hito da kya zai iya tankwasa kuma babu yadda za ka yi da shi kuma zaben mu yana ta kara zama ingantacce a wannan bangare kuma kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce dole ne a yi dokoki da za su taimaka wa al'umma domin ci gaban kasa. najeriya tana cikin kasashen da suke amfani da tsarin mulki aiki wanda yake cikakke ingantacce wanda dokoki suna ciki sosai wanda za a iya tafiyar da al'umma a zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai gyararraki saboda dai dan adam ne yau a nan dokoki kuma dole dokoki dan adam ba za su iya zama kama sun zama daidai cikakku ba dan adam baya cika dari to sai ya zama na al'adan 'yan najeriya ne a rinka turjewa akan dokokin da aka yi ba tare da ana canza tarbiyya da yanda 'yan adam yake rayuwarsa ƙasa Najeriya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu ne kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar nan ta ƙasar Amurka mai agazawa ƙasashe masu tasowa wato USAID ta tallafa ma wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar da ake kira shiga mai fafutuka a kan kyakkyawan jagoranci inda ta kawo babbar kotu mai kula da sa ido akan dukiyar kasa ta ba fararen hula da 'yan jarida horo game da yadda ake tafiyar da kudaden kasar Ga dai ta abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar kasar America wato USAID ita ce ta tallafa ma kungiyar ta shiga Sahel Human Voice in Governance Activity inda ta kawo ma'aikata na babbar kotu ta ƙasa wato kurde kwant mai kididdigewa da kuma binciken dukiyar ƙasa da bayar da wannan horo ga 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin hararen hula abubakar abdu shine jagoran ƙungiyar ta shiga shi projekin program shiga kan jagoranci ne na fari yana aiki da 'yan farar hula da 'yan gidan radio na biyu da ma'aikatan gwamnati na uku shi wannan projekin yana so jifa-jifa tsakanin ma'aikatan gwamnati da 'yan hula su samu zama guri guda don su samu tattauna kan abin da ya shahi tahiyar ƙasa shi wannan horon kenan yana tahiya da wannan kudirin na biyu ko da uku mun tara 'yan hula da wata kungiya wadda ake ce ma kurdicon babban koti ta ƙasa ita wannan babban kotun ta ƙasa ba kowa san aikin da take yi ba kuma ina tsammaha a nan dai jihar da magaram zau wata ce kusan ta fari zance ta zo ta tattauna da 'yan hula da journalist don ta kwatanta masa ga aikin da take yi ita kuwa wannan kotun aikinta da kwai aiki wanda suke yi na verification wanda suke bincike kan tahiyayi dukiyar kasa. Suleiman Jibo dan kungiyar horo hula da ya halarci wannan horo ya ce sun samu wani karin aiki mu da sunanmu na yan horo hula sun ba mu hanyar ke suna da kundi wanda suke duka rahoto a ciki kuma mu ma muna iya shiga cikin wannan rahoton mu ga aikin da suka yi saboda mu ja hankalin gwamnati kuma duka wanda suke yin alhabadana da kudin kasa a ga yadda kamata a kiyaye wannan. Shi kuwa Sale sarkin baki na bangaren fadar mai martaba sultan na da magaran cewa yayi zai ba su damar wayewa kananan hukumomi kai. Abin da shahi collectivity kun san abubuwa ne wanda yake kananan hukumomi akwai matsaloli da yawa a cikin na rashin ganewa aikin yadda yake amma albarkacin wannan mu da yake muna aiki tare da su muna control situation a cikin ayyukan da muke kenan kin ga ai wannan abu ne wanda ba mu damu wanda mu ma mu tada su mu gaya musu ga yadda irin abubuwan inda ba su gane ba. Sau da dama dai akan samu matsaloli na jagoranci har ta kai ga yin almundahana da dukiyar kasa ko mi suke jira daga waɗannan da suka samu wannan horo? To si kin san horo aka yi shi ana jiran wannan abin a wallafa shi. Tunda ita wannan kotun ta kasa a can birnin yamai mai take. Yawa a nan gurin a karkara in ka tambaye su mace ce ma aikin su ko ita wannan kotun ta kasa ya take mutane ba su san ba kenan su yan horon hula da ku yan gidan radio da muka zo muka ba ku horo ku ya kamata ku wallaha ku kwatanta ma al'umma da ko ta kotu tana na a kasa wanda take irin wannan aikace aikace wanda ya bambanta da kotu irin wannan na kusa wanda muka san su kamar su justice tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger a gaida tamar abari da wannan rahoton idan ko muka leka kasar ghana ƙididdigar majalisar dinkin duniya ta nuna ghana na cikin jerin ƙasashen nahiyar afirka da ke fama da matsalar bahaya a fili a don haka gwamnatin ƙasar ta bullo da wani shiri na inganta sha'anin tsafta ta hanyar kira ga jama'a da su gina bahaya a cikin gidajensu wakilinmu a birnin kumasi hamza adam yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana Gidaje shida cikin bakwai ne ba su da makewaya a Ghana, hakan kuwa a faɗar manazarta na mai da hannun agogo baya a yunkurin da ƙasar Ghana ke yi na ba da nata gudunmuwa gurin raya ci gaba mai dorewa na Majalisar Dukkin Duniya. Kalilan daga cikin al'umman da ba su da gidan ba haya a su ke da kufa kan makewayen jama'a, kazalika wasu na zuwa fili ne kawai su yi ba hayan. Al'umman masugunin ababu da ke gundumar a sukwarin manfan gunduma mai mafi yawan jama'an jihohin arewa mai nisa sun koka bisa matsalan ba haya a fili da suke fuskanta inda suke suke cewa ba sa iya cin abinci saboda doyin ba haya a bayan gidajensu. Masana ne kan muna kwasa, asuba, mazaje, kashi nan ne. Haka za ka gansu sun ji ruwan su ma bisa can suke fitowa da butotinsu zo su taya suna kashi. An kai magana sha ta ba dakin ka bane. Da nan dai na sha zagi har na gaji. Ba mu mu zauna ko cikin gida mu ci abinci. Ya zo muna matsala. Ga kashi, ga kuɗa, ga sauro. Yanzu wani ciki za mu kama. Mu da yaran mu duk ciwo. Yau za ka je asibiti ma ashe ka bar dariya. Ya ka bar da muka ciwo yawo ne. To toilet nan kuma da ake yin na cikin dare da su ba suke wannan. Sai su rura ciki ka saka toilet ka nemo roba ka yi yanzu ka saka amma ka aje shi publish hakan gadda. Gwamnati dai ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba a kokarin ta na neman shawarar wannan matsala ta ba haya a fili a don haka ta bullo da shirye-shirye da dama ciki har da shirin babu makewaya babu aure wato no toilet no marriage. The slogan we are living here with is no toilet Wadda ya tanadi 'yan mata gurin dakile wannan matsalan wannan shirin da fadar ministan safta a Ghana ta bullo da shi zai mai da hankali ne gudun kira ga mata da kada su amince a duk lokacin da maza suka tuntube su da batun aure ba tare da makewaya a gidajen su ba. Honorable Cecilia Dafa, ministan safta a Ghana ta jaddada shawarar cewa kada 'yan mata su amince da auren da mijin ba ya da gidan ba haya. and the young man has no toilet in his, in his home don't agree da alamun wasu 'yan matan sun amince da shawarar gwamnati amma da sharaɗi sunana suwai ba ya kika ji da wannan shawara eh yi shawaran da government ya baye da yi because kamar toilet na cikin gida ko kawai ne yayi yayi kyau sosai kamar kaddara na tuntube ki da batun aure eh, ban da toilet ba ki amincewa a ah. sunana Adiza Muhammad eh, mukaddara eh, namiji ya tuntube ki da batun aure in bai da toilet bisa shawara da gwamnati ya bayar kin ya wurin ko ki <laughs> amma da ban yi da eh, ya zo ban yi don in toilet na cikin daki da yana da kyau amma da gwamnati kuma ya taimaka kowane gida ya taimake su kura a musu toilet su ta biya dai wannan kuma ya yayi. Rana radiya na amince da maganan gwamnati don ni kan da toilet gidanta ina prevent wani cutar da aka samu isa na amince da maganan gwamnati. Sai dai Ghana na lakumi fiye da miliyan 190 na dalolin Amurka a kokarin da take yi na magance matsalar rashin tsafta a kowace shekara. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton, to sai dai kakai nisa za mu sake dawowa gare ka. Kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. adam ya sake dawowa da shirinmu na gaba a yau za mu fara a gasar premiership ne na kasar ingila a inda a jiya Manchester United ta lallasa Leeds United da ci hudu da biyu. Hakan ya sa Manchester United ta baiwa West Ham ta zarar maki hudu a teburin Premier League. A yanzu dai Manchester United na da maki 46 a mataki na hudu a teburin. Sai dai ga yadda teburin Premiership din ya kasance a karshen makon da ya gabata. Manchester City na da maki 63, Liverpool ke na biyu tana da maki 57, Chelsea tana na uku tana da maki 50 kazalika Manchester United tana da maki 46 sai dai ko daga gurbi na gajiyayyu a Premier League din nan Watford tana da maki 18 tana mataki 18 kazalika Burnley tana da maki 17 tana mataki na 19 kazalika Norwich City tana da maki 17 tana mataki na 20 wato na karshe kenan a gaggauce bari mu leka gasar La Liga inda Barcelona ta casa Val Valencia da ci hudu da daya a gida hakan ya bata damar komawa mataki na hudu a teburin La Liga. Pierre Emerick Oba ne ya ci kwallaye biyu kazalika Frederick de Jong tare da Pedri suka ci kwallaye ɗaya-ɗaya. A yanzu dai Barcelona na kan kankan da Atletico Madrid da ita ma ke da maki 42 amma Barcelona na da wasa ɗaya da bata yi ba tukuna. Sai dai ga yadda teburin La Liga na kasar Spaniya ya kasance Real Madrid tana da maki 57 ita ke na farko na biyu Sevilla tana da maki 51 na uku Real Betis tana da da maki 46 kazalika barcelona tana da maki arba'in da biyu sai dai ko gurbin gajiyayyu cadiz tana da maki ashirin tana mataki na goma sha takwas deportivo alaves tana da maki ashirin tana na goma sha tara kazalika levante tana da maki goma sha hudu kuma ita ce na karashe wato ashirin. a gaggauce bar mu tattaki zuwa nan nahiyar afirka a inda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta sauya ranar karawar tawagar ghana black stars Stars da tawagar Super Eagles na tarayyar Najeriya daga ranar 24 zuwa ranar 25 kenan ga watan Maris din bana a wasan karshe na neman shiga gasar cin kofin duniya da kasar Qatar za ta karbi bakoncin kasashe a sassa daban-daban na fadin duniya. Sai dai wasan farkon za a yi ne a filin Murzaleda ta Cape Coast Sports Stadium. Kazalika wasa na biyu tsakanin Ghana da Nigeria ɗin za a yi ne a filin Murzaleda na Mashud Abiola na birnin Abuja a tarayyar Najeriya. Shi ma wannan karawar za a yi shi ne a ranar Talata 29 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta da 22 Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. a gaida Hamza Adam. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin idan har Rasha bata dauki matakin soja ba akan Ukraine a cewar wata sanarwa daga fadar White House a jiya Lahadi. A sanarwar sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Saki ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su fara yin tasu ganawar a wannan makon a Turai. Wannan tattaunawa ta diplomasiya na zuwa ne yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha za ta kai farmaki a Ukraine. Firimiyan jihar New South Wales a ƙasar Australia Dominic Perrottet ya faɗa a yau litinin cewa ƙasar za ta fi sahun sauran ƙasashen duniya yayin da ta buɗe iyakokinta ga matafiya daga ƙasa da ƙasa bayan ɗage matakan covid-19 da aka sanya kusan shekara biyu a jiya lahadi ƙasar isra'ila ta ce za ta bar masu zuwa yawon buɗe ido da ba su yi rigakafin cutar ba su shiga ƙasar daga ɗaya ga watan maris duk da haka za a buƙaci matafiyan su yi gwaje-gwajen covid-19 guda biyu ɗaya kafin su bar ƙasarsu daga nan kuma bayan sun isa ƙasar. A halin da ake ciki, sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da COVID-19 kuma tana fuskantar alamomin cutar marasa zafi. Amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyuka masu sauki a wannan makon a cewar fadar Buckingham a jiya Lahadi. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a jiya lahadi ya sanar da bukatar gaggawa ta samar da tallafin kuɗi don taimakawa dukan malaman makarantun gwamnati a afghanistan a watan janairu da fabrairu yana mai cewa tallafin zai ba 'ya'ya mata da maza da ke tsakanin shekarun zuwa makaranta damar ci gaba da samun ilimi wani shirin ba da tallafin kuɗi na tarayyar turai da ke samar da kwatankwacin dala amurka 100 a wata ga kowane malami zai tallafa wa kiyasin malamai maza da mata 194 a fadin kasar waɗanda ba a biya su albashi ba tsawon wata shida. To masu sauraro baki dan abin da ya sauwaka ke na jeri shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga abokin aikin mu Murtala Faruku Sanyin na na rasuwar kanwansa Maryam Abubakar wadda ta rasu a yau litinin a asibitin koyarwa na jami'ar usman danfodiyo a sokoto allah jikanta ya gafarta mata ya jikan sauran magabata baki ɗaya. mu ma kyautata namu zuwa yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lezer grisham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.